Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare nake da Mahmud Ibrahim kwarar da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. a yau ranar Lahadi 25 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. ma'aikan kungiyar sojojin haya ta wagna waɗanda suka bi bijirewa umarnin shugabancin da na sojojin Rasha sun fara janyewa daga birnin Rostov na kudancin Rashan. karar makaman atilare da aman bindigogi sun mamaye sararin samaniyar birnin kartim a jiya asabar Batun samar da sahihin man jiragen sama maras illa ga muhalli shine ya mamaye ajandar taron mako guda kan sha'anin zirga-zirgar jiragen sama da ke wakana a birnin Paris na Faransa. kanin labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa kasar ghana ta fara shirin farfado da matatar man kasar tilo don farfado da tattalin arzikinta gwamnati ya duba kan da za a yi bayan zai samu kudi zai samu oil a kasar ghana ma'aikatan kuma wannan ma'aikacin kuma su kuma intanet za a kiyaye haka kuma za a ji cewa hukumar alhazai ta jamhuriyar Nijar ta samu nasarar kammala jigilar maniyacin aikin hajin bana. Zan tashi da garin maka zuwa Mina da Arafat. Kenan wannan tahiyan yana buƙatar shiri. mun gina kwamitoci ba kaɗan ba wanda kowa mun shaida musu ga abin da ya kamata ya ɗansar da aikin ya kyau daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniya ke zo da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya masu rare assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun A daren jiya Asabar mayakan kungiyar sojojin haya ta wagana waɗanda suka bijirewa umarnin shugabancin rundunar sojojin Rasha sun fara janyewa daga birnin Rostov na kudancin Rashan. Kwamandan kungiyar Evgeny Prigozhin ya ce dakarunsa za su koma sansaninsu domin kaucewa yanayi na zub da jini tsakaninsu da sojojin gwamnatin Rasha. Ya ce a yanzu dakarun nasa za su koma Belarus ne bayan da suka cimma wata yarjejeniya da shugaban kasar Alexander Lukashenko. Matakin ya kawo ƙarshen turjiya da ke tsakanin dakarun ƙungiyar da shugabancin rundunar sojojin Rasha a cewar fadar Kremlin ta shugaban Rasha. A hannu guda kuma Isra'ila ta bukaci 'yan ƙasarta mazauna Rasha su kimanin dubu sittin zuwa saba'in da su sake nazari kan makomar zamantakewarsu da kuma yanayin zirga-zirga a ƙasar. wata sanarwa da ma'aikatar tsaron isra'ila ta fitar a jiya asabar ta ce akwai ganawa tsakanin prime minister benjamin netanyahu da manyan hafsoshin hukumar tsaro na kasar karar makaman atilare da aman bindigogi sun mamaye sararin samaniyar birnin khartoum a jiya asabar gano sun fadawa kamfanin dillancin labaru na afp cewa koma musayar wuta tsakanin bangarorin da ke fada da juna ya kawo cikas ga yunkurin samar da kayayyakin agaji a kasar tun bayan barkewar yaƙi tsakanin shugaban rundunar sojojin kasar abdulfatah al-burhan da kwamandan rundunar sa kai ta rsf muhammad hamdan daglo fiye da watanni biyu da suka gabata magidanta da iyalai a birnin na kartun na cikin yanayi na firgici yayin da kayayyakin abinci da sauran kayayyakin masarufi ke karanci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mutane miliyan guda da rabi ne suka tsere daga birnin na Khartoum tun bayan barkewar faɗan a tsakiyar watan Afrilu. Yanzu haka dai babu ruwan famfo a sassan birnin Khartoum yayin da wutar lantarki ta katse tun ranar Alhamis ɗin da ta gabata a cewar waɗanda suka rage a birnin yayin hira da kamfanin dillancin labaru na AP. jami'an amurka da ƙawayenta sun yi ganawar sirri amma sun yi gum yayin da ake dakon yadda takaddama tsakanin fadar kremlin ta shugaban rasha da kwamandan kungiyar sojojin haya ta wagner evgeny prigozhin za ta kasance jami'an amurka na taka tsantsan tare da kokarin kaucewa yin tsokaci a kan batun da wasu ke ganin al'amari ne na cikin gida da ya shafi rasha ita kadai yayin da ita rashan ke gargaɗin masu neman tsoma baki shugaban amurka joe biden ya tattauna da takwarorinsa na faransa da jamus da kuma birtaniya yayin da ake tsaka da fargaba kan zamewa ko raunin karfin ikon shugaba vladimir putin a rasha ana shan labarun ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to nan ba da jimawa mahmud zai sake dawowa da karshen labaran duniyar amma kafin nan za mu leƙa ƙasar ghana inda gwamnati ta sanar da shirin kulle yarjejeniya da kamfanin Terentco Acid Management Group a ta neman farfado da babbar matatar man ƙasar, da aka shafi shekaru ba ta aiki. Matakin da masu sharhi suka ce zai taimaka wajen sanya ƙasar dogaro da kai wajen samar da mai tare da karfafa tattalin arzikin ƙasar. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana. koke-koken wasu ma'aikatan matatar mai ɗin mallakan gwamnati ta tema oil refinery kenan na bukatar da gwamnati ta gaggauta ɗaukan matakan farfado da masana'antar da ta dakatar da taci ɗanyen mai inda suke cewa wannan matsala na ci gaba da yin mummunan tasiri akan tattalin arzikin ƙasar. Bernard Owusu shine shugaban ƙungiyar ma'aikatan. Ya ce kwararrun ma'aikatan suna ƙaura zuwa mata gabatar mai a wasu kasashe kamar afghanistan da vietnam da najeriya da dai sauransu abinda muke bukata shine duk wani shirye-shiryen da gwamnati ke yi wajen farfado da matatar mai din nan a yi shi da gaggawa domin mu koma bakin aiki an shafe shekaru matatar mai daya tilo da kasar ki da ita ba ta aiki sakamakon matsalolin da take fama da su da suka hada da rashin samun isasshen kudaden shiga da ingantattun kayan aiki da matsalan shugabanci da dai sauran sauransu. Mataimakin ministan makamashi ta ƙasa Herbert Krapa ya faɗa wa manema labaru cewa nan zuwa ba da jimawa ba matatar mai ɗin to za ta fara aiki. Ya ce, abinda matatar mai ɗin nan ke bukata ita ce a zuba jari kuma a tani janar ɗin kasar ya fara tantance wani yarjejeniyar da gwamnati za ta kulla da wata kamfani in kuwa an ka kammala to matatar mai ɗin tema oil refinery za ta farfado in ji shi. Nasarin ita kamfanin mai suna Torrent ko Asset Management Company muddan an kammala yarjejeniyar za ta ringa tace mai galan miliyan takwas a kowace shekara. Ko shin wannan mataki da gwamnati ta ɗauka zai iya taimako wajen farfado da matatar mai ɗin kasar Fawaz abdulganiu mai sharhi kan harkar makamashi a Ghana. Tun da private company ne shi ya duba ya ensure kamar kudin da na sannan ya debo wani abu ya zo. Petro da yanzu muke sowa waje muke kawo kuɗin nan ya rage kuɗin petro ya zo kasa. Shi ko mai sharhi kan tattalin arziki Dr. Najib Ibn Hassan ya yi na'am da wannan yarjejeniyar inda yake cewa daman abin da ke janyo cikas cikin harkar masana'antar shine siyasa kuma tun da gwamnati ta dau mataki to za a samu amfani. Abin da ke cin mutuwa kwarya shine ana sa siyasa sun tafiyar da wannan kamfani ke sa kuma tafiyar da kamar da gwamnati kamata ya sa cin wannan kamfani na batun kudi ya sa wannan kamfanin gwamnati ba zai iya da kudi so shi zai sa wannan kamfani ta hallaka to hallakan wannan kamfani kuma zai kawo cikas a kasa masu aiki cikin wannan kamfani za a rasa su ko za a kori su in an kori su kuma cin da gana na fama da batun rashin aiki yanzu kuma gashi wanda kuma zai karu mutane da iyayen da yaran su da matan su za su cikin wani hali na kakani kai wannan ga in sun karbi zai taimaka Sharif Abdulsalam mai fafatukan kare hakkokin bil'adama a nan kasar Ghana a bukatar da a yi kokarin kula da kare hakkokin dubban ma'aikata a wannan masana'anta gwamnati ya duba ba wannan za a yi bayan bai samu kuɗi bai samu oil a kasar ghana ma'aikatan kuma wannan ma'aikacin kuma su kuma interest su za a kiyaye. matatar mai din ta ma oil refinery ita ce matata ɗaya da gane ke dukufa a kai wajen tace danyen mai amma kuwa matsalar rashin ingantattun na'urorin aiki da karancin kudaden shiga ya yi sanadin durkushewar kamfanin wannan yarjejeniyar dai za ta iya farfado da ita kana ta sanya ƙasar dogaro da kai wajen tace mai tare da samar da kudaden shiga hamza Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. To a gaida Hamza Adam. To wani shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga Mahmud don jin shan labaran duniyar. Pakistan ta faɗa jiya Asabar cewa wani farmaki da ta ce ba na tsokana ba ne ya kashe akalla fararen hula guda biyu kuma ya jikkata wani mutum guda a lardin Kashmir ta kan iyaka. Wanda yake hukumomin na Pakistan na zargin indiya da hannu. Al'amarin na zuwa ne a fiye da shekaru biyu bayan da kasashen biyu suka amince da dakatar da musayar wuta domin mutunta yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2003 game da ikon tafiyar da yankin na Kashmir. A wata sanarwa rundunar sojojin Pakistan ta ce a je asabar sojojin India sun buɗe wuta akan wasu makiyayan dabbobi a yankin Setwal, lamarin da ya hallaka mutane biyu yayin da wani mutum guda ya jikkata. Batun samar da sahihin man jiragen sama maras illa ga muhalli shine ya mamaye ajandar taron mako guda a kan sha'anin zirga-zirgar jiragen sama da ke wakana a birnin Paris na Faransa. Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da masu kamfanonin jiragen saman a duniya ke fuskantar matsin lamba game da batun gurɓatar yanayi a sararin samaniya. Samar da man jiragen sama ta hanyar abincin da ya lalace ko sinadaran itatuwa ita ce tsayayyar hanyar da ake fatan rage hayakin da ke gurɓata yanayi nan da shekaru masu zuwa. Bangaren hada-hadar sufurin jiragen sama na da ƙarfin gwiwa cewa yin sinadarin man jirgin sama zai taimaka gaya wajen cimma burin masu hada-hada a fannin wajen kawar da hayaƙi mai gurɓata yanayi nan da shekara ta dubu biyu da hamsin. Mahmud Ibrahim Kwarke ne karanto mai labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. madala A yayin da ake shirin fara aikin haji ga dangadan a gobe litinin idan Allah ya kai mu, hukuma a hazan jamhuriyar Nijar da kamfanin jigila na Max Air sun sanar da kammala kwashe ilahirin maniyatan kasar daidai da kasan da hukumomin Saudiya suka ware wa Nijar a shekarar nan ta 2023. abin da ke nufin an yi nasarar magance da ɗaɗɗiyar matsalar jigilar alhazai da ake fuskanta a baya. Wakilin murya Amurka a mai mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A yayin da yake bitar ƙarshen ayyukan jigilar manyata zuwa ƙasa mai tsarki a albarkacin hajjin shekarar 1444 da ke daidai da shekarar meladiya ta 2023, shugaban hukumar alhazan Nijar Koho Komisar Ibrahim gama. ya tabbatar da cewa an yi nasarar isar da dukkan manyatan kasar a kan lokaci. Muna da alaji dubu goma sha biyar da ɗari takwas da goma tara da ɗaya don kuma dukkan su alhari da sun zo garin nan. Zan mu tashi da garin maka zuwa mina da arafat kenan wannan tahiyan yana buƙatar shiri mun girka kwamitoci ba kaɗan ba wanda kowa mun shaida mashi ga abin da ya kamata ya ɗansar da aikin yake. kyau Kamfanin Max Air na daga cikin kamfanoni uku da suka yi aikin jigilar alhazan Nijar a bana. Ganin yadda abubuwa suka wakana ba tare da wata babbar tangarɗa ba, ya sa wakilin kamfanin a wannan ƙasa ɗan majalisa Alhashi Bukari Sani Zilli yin hamdala. Saboda babbar rawar da Max Air ya taka a ƙoƙarin warware matsalar dakon manyatan haji in ji shi. Alhamdulillahi riga mai aiki mun kare abin da aka ba mun kare da kwana goma abin da muka ce muna kara sha takwas ga wata mun kare sha shida ga wata har wa'anda ba na maci iya ba mun dauka in ka ji ana eh, voltera massage mun zawa muka yi muka yi shara sai dai zancen nan da ake akwai wasu manyatan da alamu ke nuni ba za su samu tafiya kasar saudiyar ba a bana sanadiyar rashin samun takardar biza lamarin da ke da nasaba da rashin adalcin wasu daga cikin ejoji suna da yawan da biza ba kuma eh, abin mamaki akwai wanda ma sun biya kuɗin su ba samu biza ba yanzu zan yi aiki da wanda suke nan wanda Allah ya kawo kuma wanda Allah bai sa suka zo ba sai su haƙura har baɗin Allah kai mu kuma in akwai magana can ƙasa can sai an koma gida za a yi insha Allah. A nan ɗan majalisar dokokin ƙasa Bukari Sani Zilli na mai shawartar hukumar alhazai ta koho da ma gwamnatin Nijar da kanta su ɗauki matakai don ƙara tsaftace sha'anin haji. Gwamnati da babban murya ta amshi aikin haji ta ce duk wanda yake so ya tafi cikin masha Allah sai ya je ya rubuta ya zuba kudin shurin gwamnati in ya zuba sai ya ce na zuba miliyan uku da ɗari uku da sunan agence gwamnati sai ta ba su la'adar su su je su ci kwamsa kudin jirgi suna nan kudin visa suna nan kudin lojama suna nan kudin tuwo suna nan rashin kamfanin jigilar jiragen sama mallakar gwamnati ko na wasu 'yan kasuwar cikin gida ya sa a kowace shekara mahukuntan nijar ke bayar da kwangilar jigilar maniyatan kasar ga kamfanonin kasashen waje a yan shekarun nan kamfanin max air na attajirin najeriya dahiru mangal ne ke samun wannan aiki sai dai wasu 'yan ƙasa na sukar wannan harka da suke dangantawa da dalilai masu nasaba da siyasa mafari kenan a bana aka shigo da ethiopian airlines da fly na saudi abin jira shine dawowar alhazan niger a kan lokaci bayan kammala aikin hajjin bana sule mummuni barma mayar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za iya samun a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe ake so za zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin VOA Hausa da domin sauraron shirye-shiryenmu da ma labarai da dumadumansu. Kazalika ana a nan shafinmu na facebook na instagram da twitter za a iya samun mu to yanzu anan washington dc agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida na safe yanzu kuma gashirinmu na gaba social media duniyar matasa Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima abdurrahman ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. madalla. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu kawo muku ƙarin bayani da misalai akan yadda shaida mara kyau a yanar gizo wato negative online word of mouth a turance ka iya zama babbar matsala idan duk wanda lamarin ya shafa bai ɗauki matakan da suka dace ba akan lokaci kamar yadda za ku fara jin bayani daga bakin Yusuf Salisu Funtuwa wanda shine shugaban kamfanin Vision Pool mai gudanar da ayyukan kula da inganta yadda masu basira za su daga tafi da al'amuransu don samun ci gaba da aikin ba da shawari na media kan zautin su e Bari ba da misalin wasu daga cikin shaida mara kyau da ke faruwa yanzu a bisa yanar gizo wanda kuma su kamfaninnukan da ake masu da yake suna da wani tsari na musamman wanda suke kokari su gyara shi suke daukar duk matakan da ya kamata. Idan da za ki lura idan kika je bisa yanar Twitter misali za ki ga shugaban bankin Najeriya na Central Bank an je an sanya wani labari yana ta tafiya na tafiya to a cikin wannan comment section din nan za ki rika ganin mutane suna zuwa suna cewa access bank sun rike masu kuɗi uba sun rike masu kuɗi da sauransu kin ga wannan ba karamin shaida ba ce mara kyau saboda dama idan aka rike maka kuɗi ko kuma ka samu matsala da bankin ka can babban bankin najeriya kake kai kara ma a ci bankin naka tara idan bai maka daidai ba to su kuma bankunan za ka ga suna dawowa a nan daidai wurin kasan inda mutum ya wannan comment suna ce mashi da allah ya haƙuri ya duba inbox din shi da abin da suka yi akan matsalar shi da sauran to me ke faruwa a nan akwai yiwuwar kwastomomi su yi maka shaida mara kyau a bisa yanar gizo sakamakon wani aiki da kamfanin ka yi masu ko kuma kaya da suka saya wurin amma kuma yadda za a yi ka taimaki kanka da kuma wanke kamfanin ka a bisa idanuwan mutane a bisa wannan kafafen sada zumunta shine ka rika bibiyar duk inda kake tunanin abin da ake cewa touch point inda kwastomomi da sauran jama'a suke mu'amala da kamfanin ka a bisa yanar gizo ko kuma suka kira sunan kamfanin ka daɗin amfanin ita yanar gizon wani lokaci dai mutum zai maka shaida mara kyau kuma yana so duniya ta san da da kai yake sai ya je ya yi manshanin ɗinka shine zai kirawo sunanka a yanar gizo kenan to kai kuma da ya yi manshanin ɗinka duk inda kake a duniya zaka gani zaka ji an ce a bisa twitter wani ya yi manshanin ɗinka ya ce kaza in a facebook ne duk inda aka yi za a turo maka notification kuma zaka gani to in kai ne ke gudanar da kamfanin ka kake yin mu'amala abin da ya dace shine ka haje da abin da kake yi ka je ka duba korafin shi ka kokari ka rubuta sako mai daɗi ka kuma ba shi haƙuri wannan zai sa mutane su gane cewa lallai kamfanin naka da kake gudanarwa ka damu da shi kuma kana da kyakkyawa mu'amala to da abin da yake so ya jingina ka da shi in Allah ya zaka mutane sun yi kokari sun yi maka adalci kazalika akwai wata dabarar mayar da martani kai tsaye idan aka tsinci kai cikin matsalar shaida mara kyau ta yanar gizo wato digital response strategy na manyan kamfanoni ke amfani da ita wajen shawo kan matsalar akan lokaci in ji Yusuf Salisu Funtuwa in kuma kamfani ne babba akwai abin da ake cewa digital response strategy shi wannan team ne na musamman ma kamfanin yake kirkira akwai ma manhaja ta musamman wadda take yin abin da ake ce ma social media listening za ka sanya duk irin kalmomin da mutane za su iya kira wanda suka shafi kamfaninka kuma wannan ba kamfanin ka ake yi shi ba har ma manyan 'yan siyasa da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu a NGOs da sauransu suna yin wannan digital response strategy din saboda irin muhimmancin da shaida mai kyau da mara kyau kake da shi a bisa yanar gizo wanda za su kirkiri wannan tim din su rika wannan aikin ita wannan software din tana sauraren yanar gizo duk inda aka kira sunan kamfanin ka ko a bisa podcast ne ko a bisa YouTube ne ko a bisa blog ne ko video ko audio ko text daga inda aka kira wannan keyword din da ka sa a cikin software din za ta ɗauko link din ta so ta sanya maka a bisa wannan manhaji za ka bi tracing din ka ji ka gani aka ce ka ɗauki matakin da ya dace to a takaice dai ya kamata mutane su fahimci cewa shaidan nan mara kyau a bisa yanar gizo tana da muhimmanci a kula da ita wani lokaci idan abin ya yi tsanani sosai matakan da ake ɗauka shine ka Ka yi kokari ka samu ka gina mu'amala da mutanen da ake ce ma influencer a social media saboda technically abinda influencer yake yi a bisa yanar gizo shine word of mouth marketing saboda recommendation yake yi ko kuma endorsement ko kuma wani abu wanda ya shafi haka to idan kai ka samu matsala ta sunan kamfanin ka a bisa yanar gizo kuma ta tafi da sauri ta yadu to abin da ya fi dacewa kai shine ka samu ka ma'amalanci mutane waɗanda suke da mabiya sosai a bisa yanar gizo ka gina alaka da su ka incentivizing din su kan duka business ɗinka da products ɗinka da services ɗinka ya zama na cewa dai alaƙa ce mai nagarta ka gina da su kuma kai kokari ka ga yadda za a yi su taimaka maka wurin yada sunan kamfaninka da kuma wurin kau da wannan shaida mara kyau wadda su mutane suke zuwa suna yi maka sannan kai kuma ka kiyaye kuma ya kamata a rika bibiya abubuwa ko shaida mara kyau ko duk abu da ya fito ka je ka yi shi da ya ba a bari abu ya taru ya taru ba sannan a fara tunanin ya za a yi. kasuwa ga kananan 'yan kasuwa ta yadda za su yi amfani da kafofin sada zumunta wajen bunƙasa kasuwancinsu da kuma yadda za su riƙa samun kudaden shiga ta kafofin zainab umar baffa ta yi bayani akan yadda 'yan kasuwa za su riƙa kwantarwa abokan cinikayyar su hankula idan aka samu saɓani. to wannan tambayar gaskiya ta yadda za a yi 'yan kasuwa su yi kokari su kwantarwa abokanan cinikayyar hankali idan sun samu irin wannan negative comment da negative abubuwa a kafafen sada zumunta shine na farko za su fito fili haƙuri su ba da haƙuri game da abin da ya faru na su iya yin bidiyo ko kuma su yi posting su ba da haƙuri ga abin da ake zargin su da shi ko kuma abin da suka yi in har sun yi laifi din su yi posting su ba da haƙuri saboda yin hakan zai sa mutane wanda suke kokarin su siya abu a gurin su zai sa su dan ji sauki to tunda har sun fito sun ba da haƙuri ya tabbatar da cewa like kuskure ne kawai to kuma kuskure dan adam yana kuskure ko a business ko ba a business ba sannan kuma abin da za su iya ƙara yi domin kwantawa abokan cinikayya su hankali shine za su iya dan ba su wani abu da ake kira ko incentive haka misali za su iya dan su wani kyauta ko su ba su wani rahusa na abin da za su zo su siya a gurin su ko su dan basu free delivery ko kuma wani abu da kyauta wanda zai dan kara kwantar musu da hankali da zai sa su ci gaba da ma'amalar kasuwanci da su insha Allah. Sannan Dr. Suleiman Zakariya dan asalin Najeriya mazaunin birnin Manchester da ke kasar Ingila ya ba da shawarwari ga kamfanoni masu mu'amalar cinikayya a kafofin yanar gizo. Ya kamata su kafofin cinikayya su san mutuncin dan adam su kuma sanin cewa shi daukan ma'aikata lokaci da ya dace yana daga cikin bunƙasa irin wa'annan kafofin cinikayya idan ka ɗauki mutumin da ya dace wurin aiki zai iya bunƙasa al'adu da kuma halayyan kamfanin ka wurin cinikayyan nan sannan kuma har abokanan ciniki su yi sha'awa su ji cewa eh lalle kamata ya su ma sai su coma maka marketing suke faɗa wa wasu cewa idan abinci kake son saya kamata ya ka garzaya gidan abincin su wane da wane saboda suna da karamci sannan kuma suna mutunta abokanan cinikinsu su kuma akwai buƙatan kuma su irin wa'annan kafofin saya da sayarwa su suke horar da ma'aikatansu a wurin inganta customer relationship ɗinsu sannan kuma su wanda suke jagoran irin wa'annan masana'antoci ya zamanto sun kware a harkan kasuwanci ba kawai yadda mutane suke shiga harkan kasuwanci kai tsaye ba tare da suna da wani experience ba sannan shawara da zan iya ba wa masu masana'antoci ta yanar gizo shine su kula da kyautatawa abokanan cinikayyansu saboda shi abokin ciniki a koda yaushe sai an daraja shi kuma sai an nuna mishi cewa eh, lalle ana kaunarsa a wurin siya da sayarwa ko da ta yanar gizo ne da ba a kai tsaye ba. Bincike ya yi nuni da cewa kusan dukkan 'yan kasuwa ba su da wani iko akan abin da abokan cinikayya su za su iya faɗi a game da yanayin da suka ji ko na daɗi ko mara daɗi bayan mu'amalar kasuwanci da su idan ana bibiyan al'amura za a iya gano cewa shafukan ba da shaida kamar su yau da Travelocity na cike da shaida mara kyawu daga abokan ciniki wasu lokuta ma abokan gaban kasuwanci ga kamfanoni. lamarin da masana suka ce ire-iren waɗannan ra'ayoyin ko shaida na yin tasiri matuƙa gaya wajen kamfanoni su samu matsala da sauran jama'a da ke son mu'amala da su har ya kai ga rufe kamfanonin to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya amurka ni halima abdurrahman ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba To a gaida Halima Abdurrauf yanzu kuma lokacin da zan zakullo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar murya talaka. Ya ce abin tashin hankali ne da ake ƙara samun hawa kayayyakin marasa rufi na bukatar rayuwar al'umma na yau da kullum a najeriya duba da cewa akwai dubin dubatar 'yan kasar da ba sa ɗaura tukunyar girki a gidajensu saboda tsadan masara gero da dawa da kuma uwa uba shinkafa Sakonmu na gaba ya fito daga Aisha matar Usaini Dango ta karasuwa tare da Maryam baba gana Alhaji Nuciya wacce kal da Jamila Fati matan Ado Salati goma ga Annabar Jau. suka ce don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan uwan mata kada su matsa mazajensu na aure na cewa sai an yi musu kayan sallah ko yanka dabban layya. Wallahi yanzu rayuwa sai a hankali saboda yanzu haka da akwai gidaje ma da ba sa samun damar cin abinci sau uku a rana sakamakon tsadar rayuwa da muke ciki. Don haka ku yi amfani da abin da Allah ya hore mijinku don rufa kanku asiri da duniya da lahira. Daga ƙarshe suke addu'a Allah ya azarta mazajensu. su da dukiya mai albarka sai kuma saƙonmu na gaba a yau wanda ya fito daga wato alhaji umar fu'eba gashuwa adam a adam ya ce yunkurin wata babbar kotun tarayyar najeriya da ke zamanta a kano na hana gwamnatin jihar kano da jami'anta ruguza gine-gine da ke kan titin biyu ke tabbas ya yi daidai dama kamata a rika taka gwamnatin kano birki sai yi saƙon aminu kano maida da suleiman kafin malamai zumbulawa da sunusi mai rake maida suka ce don allah kuwa mu dama mai kira ga iyayen yara da su kula da shige da fice lokacin bukukuwan babbar sallah gyara kayanka baya zama sauke maraba sai kuma saƙonmu da ya fito daga shehu adamu rajau ya ce mahajjatan da muke wato mahajjatanmu da ke shirin fara aikin hajjin bana a gobe litinin idan allah ya kai mu da fatan za ku yi lafiya ku kammala lafiya sannan kuma ku saka kasar mu addu'a domin lamarin fa dole sai da addu'a to sai kuma sakon da ya fito daga ado salati goma ga annabar jau da malam hussein dango ta karasuwa da baba gana alhaji nuciya wacce kal tare da jamilan ado salati goma ga annabi to su abin da ya sabuka kenan a halin yanzu to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaici daren jiya asabar mayakan kungiyar sojojin haya ta wagana waɗanda suka wa umarnin shugabancin rundunar sojojin rasha sun fara janyewa daga birnin rostov na kudancin rashan kwamandan kungiyar yevgeni prigozin ya ce dakarunsa za su koma sansaninsu domin kaucewa yanayi na da jini tsakaninsu da sojojin gwamnatin rasha karar makaman atilare da aman bindigogi sun mamaye sararin samaniyar birnin khartoum a jiya asabar ganau sun faɗa wa kamfanin dillancin labaru na afp cewa koma musayar wuta tsakanin ɓangarorin da ke faɗa da juna ya kawo cikas ga yunkurin samar da kayayyakin agaji a ƙasar tun bayan ɓarkewar yaƙi a tsakanin shugaban rundunar sojojin ƙasar abdulfata al-burhan da kwamandan rundunar sa kai ta rsf muhammad hamdan dagalo fiye da To ma da lama sauraro da haka muka karshen shirin namu na yau na yanzu sai kuma an jima da dare za mu sake da muku da wani shiri na musamman na kallabi yanzu kan a madadin mahmud ibrahim kwadi da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma jimbi hamza wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu yau al santos daga nan birnin washington dc nisar fila hashin gumin lake cewa sai mun dawo a cikin dare salamu alaikum